studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa hukumomi na tattaunawa da kamfanoni masu sana'ar gas akan farashin gas din muna dauke da bayanai dangane da gama biyu da suka wakana jiya ɗaya a babbar kasuwar yamai ɗaya kuma a garin arlit yan kasuwar maraɗi da suka yi aiki a cikin shirin maraɗi kwalliya sun yi ƙorafi a game da rashin samun hakokinsu daga gwamnati a shirin musamman muna dauke da bayani a game da batun kawo agaji ga waɗanda suka samu hatsarurruka na ababen hawa Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, zan fara muku labarin da cewa Allah ya yi wa mai gidan rediyo da kuma talabijin tambara wato Hawa Audu Mada Hambale rasuwa. Ta rasu ne yau da safe bayan ta fama da wata gajerar rashin lahiya. Madan Hambali Hawa audu da jarida ce ta yi gabatar da labarai a gidan talabijin na ƙasa. a shekarar dubu biyu ta kafa gidan rediyo na kanta mai suna radio tambara kafin daga bisani ta kafa gidan talabijin na tambara madam hawa audu hambali ta kuma kasance 'yan siyasa a cikin jam'iyyar rdp jama'a inda har ta zama 'yan majalisar dokoki daga shekarar dubu biyu goma sha ɗaya zuwa dubu biyu da goma sha shida a gobe talata ne za a yi zana'izar ta radio tambara kuma tana hulɗa da studio kalangu musamman a tawa. kamfanoni masu sayar da iskar gas na girki na tattaunawa akan farashin gas din tare da hukumomi kamfanoni da dama na kukan cewa suna yin hasara ganin yadda farashin yake a halin yanzu suna buƙatar a fara wato a ƙara farashin ko kuma a basu ƙasa ta basu tallafi to ko wace shawara ƙungiyoyin kare hakkin mabukata suka bada muhammad nuri shine shugaban ƙungiyar addc wadata ba ma fatan ƙara farashin gas tunda abu ne na ƙasa tunda a lokacin da ba a haƙo shi a cikin ƙasa ba haka ne ba. Kenan yanzu da akwai isasshen gas a cikin ƙasa. Kenan maimakon ƙara farashin ya kamata a taimakawa masu ƙaramin ƙarfi ta hanyar duba farashi tun daga inda ake haƙo shi har zuwa sauraz inda ake tace shi. Abu na biyu kuma shine a soke harkar shiga tsakani wanda yana taimakawa na rage nauyi daga kamfanin da kamar kamfanin gas na Burkina Faso da Mali suna sayan gas ne kai tsaye daga kamfanin Me yasa ba kamfanoninmu na ƙasar Nijar ba? Sonidab tana iya ta kula da waɗansu albarkatu kamar man fetur da gazuwal da dai sauransu. An buɗe shaguna yau a babbar kasuwar Yamai bayan an gama da ta shiga jiya tsakanin wasu 'yan kasuwar da jama'an tsaro. a yayin da ake shirin gorar wasu a na gewayen kasuwar wasu ba su buɗe shagunansu ba domin suna fargabar barkewar wani sabon tashin hankali shugaban kungiyar 'yan kasuwar alhaji sani shekaru ya yi kira da a kwantar da hankali a yayin da suke tattaunawa da hukumomi lallai an buɗe amma a kodan da zai ba buɗe don ba don hankalin mutane ba su kwanci kuma ya ana sassan. ya kamata kowa ya tsaya ga wurin shi dan ba mu a tsakanin mu da gwamnati mu samu laifi da inda sai mun shawara ba a liƙewa takardu na aka kawo an ka ce ga takardu an kawo kenan dole su zakanta har su kame za a yi wannan yaran ai dubara a gyara musu a ce waɗanda bi ta hanya kowa ya gurgusa ya saki hanya a sa wata lamba mai sa wa duk wanda gurguso ko an kore su ba magana amma an su. daga wannan wuri ba daɗi ba ne to lallai na ji ana cewa kuma kamar kin manya-manyan 'yan kasuwa na cikin garin marshe wasu na cewa su suna son a da yara kasu wannan fata saboda fata abin da bai da kyau bai da wani alheri na wannan da an kai shi kwanakin baya ai wajen ne hukumar kai ta da gwamnar da president da bill da america din yamai amma mun yi shi da ruwan sai ba wanda san abin aikin kasan nan tun da an kace yamai yala na ake kenan sai a guda mu yan kasuwar namu ai wani model wanda ke dama yana ana da ma wata hanya ta banki a ara mu yan kasuwar kudi ai model mai kyau kowa zanna ga wurin shi yi ai Alhaji Sani shekarar kenan shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu gudu fitar da kaya kasashen eh, waje a hirashi da Musa Hassan ta wayar tarho. Wata zanga-zangar 'yan kungiyar fararen hula na garin Arlit ta rikide zuwa aron gama jiya tsakanin masu zanga-zangar da jama'an tsaro. 'Yan kungiyar farar hula sun shirya zanga-zanga ne domin nuna bakin cikinsu dangane da yawan katsewar wutar lantarki da ake fuskanta a garin na Arlit yau makonni da dama kenan. Magashin garin na Arlit ya ce a halin yanzu kura ta lafa amma an kama wasu matasa da wasu waɗanda suka shirya zanga-zangar domin a saurare su. Gungun Muhammad Dantani ya tattauna da magajin garin Arlit Mauli Abdulrahman ta wayar tarho. Eh gaskiya ne an yi kame-kame, amma nan da lokaci kaɗan za a sallame su. Saboda an samu waɗansu gungun matasa ne da suka tsunduma a cikin zanga-zanga waɗanda suka yi ta bugun mutane da makamai, kuma suka yi ta ƙone-ƙonen tayoyi waɗanda jami'an tsaro suka kame suna ci gaba da yi musu tambayoyi. Sannan kun san irin wannan ana bin ƙa'idoji ne na fara yi wa waɗanda suke kan gaban abin tambayoyi. Amma ina tunani nan da awa ɗaya komai sai daidaita. da insha Allah jiyar da A hannun ɗaya kuma gungun Muhammad Dantani ya tuntuɓe Ramar Ilatufet ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyoyin farar hular a game da manufarsu. A yanzu haka muna tsare a ofishin 'yan sanda. A jiya akalla mutane 60 ne aka tsare, amma yau an sake su mu hudu ne kadai muka rage inda ake ci gaba da tsare mu. Ana zargin mu ne da hasa wutar tura matasa zuwa zanga-zanga. Don haka ne suka ce ba za su sallame mu ba, tunda mu ne ke gaban abin. 'Yan sanda ne suka tura muna takardar sammaci inda bayan sun yi mana tambayoyi suka tsare mu. Ba waɗanda suka yi ciwo a zanga-zangar sai dai an yi ɓarnar kayayyaki. Zanga-zanga ce ta lumana da muka shirya domin ganin cewa al'amura sun canza a gundumar muta ta Alit. Ramar Ilatu ta ɗan ƙungiyar farar hula a garin Arlit a hirashi da Muhammad Gungu Ɗantani. To kuma takin kurar jami'an ma'aikatar magajin gari 'yan kwantaraki sama da dubu biyu da magajin garin yamayar doka na da tasiri a wurare daban-daban wanda waɗannan jami'an ke aiki Yau mana ɗauke da misalin makabartar musulmi ta Yantala wadda ke kumshe da masu ginar ramu takwas wato su takwas biyar kuma daga cikinsu 'yan kwantara gine Albashir eh, Wakasu shine mai tsaron wannan makabarta ya kuma bayyana tasirin wannan mataki akan ayyukan a makabartan. A gaskiya akwai matsala a euh, bisa wannan aiki saboda kafin ma tsigewa mutanen da ke aikin ginar kabari mutane takwas sun yi kaɗan a makabartar yantala ballantana da aka tsige mutane biyar daga cikinsu yanzu uku ne kaɗai suke yin aikin yanzu muna nan muna ƙoƙarin tattaunawa da magabatanmu akan wannan saboda wurin da yake buƙatar ma'aikata koyaushe ba a iya barin mutu uku su yi wannan aiki tunda idan kuka duba duka musulmai da ke rasuwa a nan makabartar yantala ne ake binne su don haka ne muke buƙatar a mayar da mutanen biyar da aka tsige a gaban su ba su kaɗai ne ba akwai mutane shida da aka tsige a wurin wankan gawa biyu a makabartar saga ɗaya kuma a makabartar kiristoci da ke nan bayan wasannin olympic kasar uh, nijar za ta shiga nan da kwanaki masu zuwa a cikin wasannin bara olympic waɗanda suka shafi kasasu. a cikin watan Satumbar mai shirin kamawa ne za gudanar da waɗannan wasanni a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil. Ibrahim Ɗayyabu da Balkisa Mahmudu Ahmadu su ne za su wakilci Nijar a waɗannan wasannin. Haruna Usman shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar wasannin mai suna Fenisfa ya muna ƙarin haske. karan ga Allah da ikonsa muna shirye-shiryen zuwa eh, Rio de Janeiro kuma eh, war haka dai muna iya ce da taimakon minister mu na sport yaran mu sun kai wata daya da ake gurza sosai saboda kwambala da za su yi za mu iya ce dai muna da athlete eh, biyu guda dai zai yi gudu metar dari shi ma nakasashe ne mai yanke kai hannu zai yi kuma son longar wannan tuma da ake yi guda yarinya ce balkisa mamadu ibrahim ita ma ta biyu aka yanke ita ma za ta yi lance da disk kamar wani disk ne ake jewa za mu ce dai yaran mu gaskiya yanzu war haka muna ce sun shirya sosai kuma mu da muka sa gaba shine mu kawo mu Niger medai yadda dan mu alfaga ya kawo mu Niger medai mu ma mu fara medai paralympic mu fara kawo shi a nan Niger karfe a na studio Kalangu sai a dakace mu studio Kalangu shirye-shiryen studio Kalangu a birnin Yamai tare da radio alternative a kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Daga da rediyo Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Daga da Rediyo Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. a Tawa. Daga da rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. and Delivery tare da Radio Table a kan lamba biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa a kan lamba bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka a kan lamba biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani a kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in a nan studio Kalangu Sashen namu na musamman. Hatsarin ababen hawa ya zama ruwan dare gama gari a nan ya mai Wani lokaci rashin agaji ke sanadiyar rasa rayuka inda mutane ke tunanin cewa an haramta ko kuma an hana wani mutum daban ya kawo wanda ya samu hatsari agaji kafin isowar motar ɗaukar marasa lafiya wato ambulance. Shugaban ma'aikatar Sami mai kawo agaji na gaggawa ya kawo ƙarin haske a game da wannan al'amari ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da rukayetu abdulrahman ta haɗa mana cikin fasarar muntari muhammadu A Nijar alƙaluman ƙididdiga sun tabbatar da cewa daga shekara 2011 zuwa 2014 aƙalla haɗarukan ababen hawa 26,000 ne aka samu, inda a ciki mutane 346 suka haɗu da ajalinsu, sannan kuma fiye da mutane 3,000 suka samu munan raunuka a cewar alƙaluman ofishin ministan da ke kula da sha'anin sufuri. A ne mai ma'aikatan nan da ke kawo agajin gaggawa cewa da sami da wani fita ta hudu zuwa biyar take yi, amma sai dai duka a cikin kiraye-kirayen da ake mata, akalla kashi tamanin cikin ɗari duka haɗarurruka ababen hawa ne. Sai dai wata matsala da ke akwai shine na hana taɓa wanda ya yi haɗari kafin zuwan jama'in kwana-kwana. Abin da waɗansu ke ganin cewa wannan babbar matsala ce. Idan aka yi haɗari ana hana taɓa mutumin da ya yi haɗari kafin zuwan jami'an kwana-kwana. Ni a gani na wannan bai kamata ba, saboda wani lokaci kafin zuwan jami'an 'yan kwana-kwana haɗarin yana iya yin kamari ya yi muni ƙwarai da gaske. Wanda ina gani wanda ma ya yi haɗarin yana iya taimakawa wanda ya jimu ya kai shi asibiti. Ni a jiya ma haka ta faru a gaban idona, inda wani matashi su biyu bisa moto suka faɗi ɗayan ya faɗi a gefen hanya ɗayan kuma a tsakiyar hanya amma babu wanda ya taɓa su wanda misali a da idan mutum ya yi haɗari duka mota da take hucewa ana iya tare ta ta kai shi asibiti sai dai dokta suleiman karashi shugaban ma'aikatar sami ya musanta zancen inda ya ce ana iya kawo wa wanda ya yi haɗari ɗauki kafin zuwa motar waɗanda suka yi haɗari. Aba ne wanda bai yiwuwa mutum ya yi haɗari shini kace-kace ko ina, wai a ce ba wanda zai kawo masa agaji ya taɓa shi. Saboda bayan mu sami da jama'a 'yan kwana-kwana, akwai jama'a da dama da aka horar akan wannan sha'ani da ya shafi bayar da agaji. Suna iya yin wani abu kafin ma mu zo da kuma iyalan wanda ya samu haɗari domin rage munin haɗarin. Amma idan aka ce babu mai taɓa wanda ya yi haɗari ina ganin wannan zanci ne kawai. Akwai damar kawo wa wanda ya yi haɗari ɗauki, amma a cewar Dr. Suleiman Karashi ya ce akwai haɗarurruka da suke da muni kwarai da gaske, wanda idan mutum ba aikinsa ba ne yana iya hayaƙa raɗaɗin ciwon, inda ya ce jama'a ya kamata su riƙa saka tausayi da kuma imani a cikin zukatansu. a gaida muntari muhammadu da kuma rukayya abdulrahman da suka hada mana wannan rahoto a game da wato matsalar kawo agaji ga suka yi hatsari kuma na ababen hawa wato wanda da shi muka karshen shirin namu na yau anan muke fata a huta lafiya zan bar ku tare da musa hassan dauke da labarai da harshen zafarmanci sai an ku.